kuma idan mai mafarkin fakiri ne wadata ce za ta zo masa idan mai mafarkin ya ɗauki kaya ba tare da kyanwa ba to zai yi tafiya mai nisa allahu a'alamu to masu kafin mu yi sallama ga abubuwan da ake so mutum ya yi idan zai kwanta bacci idan mutum zai kwanta bacci ana so na ɗaya ya kwanta a ɓangaren damansa na biyu kuma idan yana mafarkai marasa kyau ya canja wurin kwanciya ko ya juya wato idan kansa yana kallon kudu sai ya mayar da shi arewa. Sai kuma na uku ya karkaɗa shimfiɗarsa da gefen rigarsa ko mayafinsa sau uku. Sai na hudu ya yi addu'a ya ce, Allahumma bismika ahaya wa amutu. Ma'anar wannan, ya Ubangiji da sunanka nake rayuwa, nake mutuwa. Sai kuma na biyar, ya yi subhanallahi sau talatin da uku, alhamdulillahi sau talatin da uku. Allahu Akbar sau 34 da dai sauran addu'o'in da zai iya. Sai kuma hanyoyin da ake so a bi domin dacewa da sahihin mafarki. Na farko ana so a kwanta da alwala lokacin bacci idan da halima sallar nafila raka'a biyu raka'ar farko a karanta ƙulhuwallahu raka'a ta biyu falaki da nasi sannan a kwanta. Na biyu a fuskanci gabas lokacin da za a kwanta idan da halin yin hakan ana so a karanta bismillah kafa goma sha tara da lahu kafa uku yin haka shi ake so ga dukkan musulmi idan zai kwanta kuma zai dace da dukkan mafarkin da ya yi na alheri in Allah ya so shaidan ba zai zo wurin ba sannan kuma daga ƙarshe ga abubuwan da ake karantawa idan an yi mummunan mafarki da zarar an farka sai a karanta wannan addu'o'i guda biyu na farko a'uzu billahi minash shaitanir rajim sai na biyu Kullum ya siba na illa ma kataballahu lana huwa maulana wa alallahi falyatawakkalul mu'minun dukkan kwanciyar da mutum zai yi ana so ya kwanta da tsarki kwanciya babu tsarki shi ke kawo mummunan mafarki Allah ya sa mu dace amin ku dana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a rinka sanar da ku da zarar mun ɗaura fassarar mafarki a youtube mun gode